Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa rediyo da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Majalisar wakilan Amurka ta tabbatar da wani kudirin doka da zai sa gwamnatin tarayya ta samu saukin mayar da bakin haure wanda aka same su da laifin tashin hankali zuwa kasashen su. Wannan dokar ta fayyace abin da ake nufi da laifukan tashin hankali kuma ta magance matsalar da ke cikin dokar ta baya wanda kotun kolin ƙasar ta tabbatar da ita a cikin wannan shekara mai cike da tsarkakkiya. dokar ta baya ta baiwa gwamnati hurumin mayar da waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne kuma aka same su a cikin tashin hankali a cikin ƙasar amurka amma sabuwar dokar ta lissafto laifuka da dama da za su kai ga mayar da mutane zuwa ƙasar su waɗanda suka hada da kisa da duka da cin zarafi ta jima'i da fashi da makami da kuma amfani da bindiga a jiya juma'a ne majalisar wakilai wadda jam'iyyar republican ke da rinjaye ta tabbatar da wannan dokar bisa aƙidarta 'yan jam'iyyar democrat 29 ne suka balle suka baiwa wannan dokar goyon baya yayin da 'yan republican guda hudu kuma kacal suka nuna adawarsu ga wannan sabuwar dokan tsohon shugaban amurka barack obama da ya dade ba a ji motsinsa ba a fagen siyasar amurka tun bayan da ya gama mulkinsa ya shiga yakin neman zaɓe a jiya juma'a da wani karamin sako da yake cewa akwai buƙatar mutane su fito su yi zaɓe saboda makomar demokuraɗiyyar ƙasar ta ta'allaka ne a kansa ya ce idan aka kalli irin labaran da suke fitowa a cikin wannan lokaci za ka san cewa wannan zaɓen daban yake saboda irin muhimmancinsa ya ƙara da cewa sakamakon da zai biyo bayan wannan zaɓen zai iya zama mai haɗari idan ba mu kula sosai ba obama ya yi waɗannan kalaman ne a gaban dalibai na jami'ar illinois inda aka karrama shi da lambar yabo ta bin ka'idan harkokin gwamnati bisa al'adarsa obama ya ki cewa ufa a kan shugaba donald trump da ya gaje shi duk da irin cecekar da shi trump din yake yi wa shugaba barack obama iyalan wasu kurdawan iran su uku kuma 'yan fafutuka da aka yanke musu hukuncin kisa a nan iran din sun ce sun gano hukumomin kasar na shirin tabbatar da wannan hukuncin kisa a kan 'yan samarin a yau asabar a cikin wani saƙon bidiyo da aka ɗauka a jiya juma'a kuma aka aike zuwa muryar amurka mahaifiyar ɗaya daga cikin waɗanda za a kashe da kuma ɗan uwan ɗaya daga cikin su sun yi kira ga ƙasashen duniya da su hana iran aikata wannan hukuncin kisar akan waɗannan mutane uku an ɗauki bidiyo ne a gidan amene ganderi mahaifiyar ziniyar murad ɗaya daga cikin wato waɗanda za a kashe kenan a gidanta da ke birnin marian wanda ke arewa maso yammacin iran sauran mutane biyun ko sun hada ne da dan uwan zainiyar din da ake kira longman muradi da kuma rahim hussein fanahi wanda dan uwansa ne amjad hussein panahi mutumin da yake cikin bidiyo tare da gandari mahaifiyar zainiyar gandari ta ce kwanaki biyu da suka wuce ta ji hukumomi suna kashe din cewa za su zantar da hukuncin kisa akan 'yan samarin ta ce tana kira ga al'umman duniya a yi kira zuwa ga kasar iran ta daina wannan abu kada ta kashe musu 'ya'yansu ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya hakikance cewa kuriya ta arewa ya kamata ta fara nuna wa amurka alamar cika alkawari idan pinyon din tana buƙatar komawa kan teburin tattaunawa da amurka masu tattaunawa daga iran jama'a gafarce masu tattaunawa daga amurka da koriya ta kudu suna kai komo akan batun kawo karshen shirin kira makaman nukuliya da aka cimma a cikin watan yuni a taron koli tsakanin shugabannin amurka donald trump da kuma na koriya ta arewa kim jong-un duk da irin nasarori da ake hasashen samu akwai kuma cikas da ake huskanta na rashin samun tabbas daga koriya ta arewa da kuma bukatunta na neman samun tabbaci na tsaro da kuma daukar wasu alƙaura kafin ta amince ta wargaza makaman nata na nukiliya na kare dangi amma shi babban jami'in na amurka andrian thompson wanda ke kula da tattalin makamai da kuma tsaron ƙasa da ƙasa karkashin sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai a nan washington jiya juma'a cewa amurka ba za ta baiwa koriya ta arewa wani tabbaci ba har sai ta aiwatar da abin da ta faɗa a baya. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Bayanin shiri ne ya kyawo. ba ka shi ma sha. Ya na da ba kai ba kyau.

zo yarda dan sarki dan shi ya ka aike ko yaushe. Sarki ya ce ka cancanta abin da ka kai ne ya dace. A galadi ma na mijin duniya zo yarda dan sarki dan shi ya ka aike ko yaushe. Sarki ya ce ka cancanta. jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci daular salim barka da warhaka usman ahmad kabara ina kwana lafiya kalau ya gida lafiya kalau ya aiki to mun gode allah ya wannan canjin yanayi wannan eh, zafi da ake ta kwallawa kwana kwanan nan sai a hankali zai tafi aika ku da ma in san ya zo sai kuma buya wallahi haka ne ba <laughs> eh, wai dan adam yau ya gane hali don da ake yi rana a ce an yi <laughs> rana an yi zafi a ce an yi zafi kuma an yi sanyi a ce an yi sanyi to haka haka muna son tsaka tsakiya ai to allah ya samu dace za ki fara mika mana saƙon gaisuwa amma bari in yi ta'aziyya mutum biyu da suka rasu mm. ah, ta'aziyyar farko zan mika ta ne zuwa ga iyalai yan uwa da abokan arzikin alhaji isa mayanan gusa wanda allah ya rasuwa a ranar laraba ah, biyar ga watan nan na satumba sai mu ci allah ya ji kanshi da rahama har ila yau a dai larabar akwai wani bawan allah shi ma shi malami a jami'ar bayero da ya rasu wato dr habibu sani babura wato talban babura kenan wanda shi ma allah ya karbi rayuwarsa bayan ya kwashe shekara da shekaru yana koyarwa yana taimakawa al'umma da makamantansu har ma mun yi shiri da shi a cikin shirin na kasa ba kasawa wanda mm. wannan makon ma mun yi bitar wancan makon aji wannan makon ma za a ji da za a shiga ci gaba sabon hirar da muka yi da shi na cewa wane ne shi da yanayin rayuwa yadda ya fuskanta kin san shekaru kusan talatin da wurin shida ko da bakwai ya kwashe yana kan wilciya irin kujerar nan ta guragu eh, amma mm. kuma haka yake ba da gudunmawarsa ba dan kaɗan ba ko in ce ya bada ta ba kautawa Allah ya ji mm. kansa da rahama kyau ta ƙarshen mu to amin ya rabbi alamin yawa shi ma mai nan gusau Allah ya ji kansa da rahama to Usman ni ma kamun na shiga filin gaisuwar mu na abari ya huce bari na mika sakon ta'aziyya ta zuwa ga hajiya safiya alhassan mai dambe katsina wanda jiya da safe allah ya ɗauka ram mai gidanta alhaji idi na bagadi allah ya ji kanshi kuma ya kyautata namu zuwa amin amin dukkan iyalan shi aziya amin amin to allah ya kyauta karshen mu to yanzu kina iya mika sakonnin gaishe gaishen shafin facebook din ai gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga nura h dadu mazugal da dahiru idris alhassan da kuma lawal namu more. Sai gaisuwan fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Ɗayyabu Yahaya Bebeji da Shafi'u Madinatu Kano. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Zakariya Abubakar tare da Jibrin Baba Muhammad. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Shehu Abdullahi Gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Yahaya Muhammad Wabi da Abdullahi Muhammad. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Gambo. Gaisuwan fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu da kuma Sanata M Kabir. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannuna gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir Adam tare da Musti Musti da kuma Ilyasu Haruna da fatan duk tashi cikin ƙoshin lafiya. Barka da aiki yanzu kan sai mu shakata mu dawo. kuma to barka mu mm, mm, bari mu shakata kam sai ke so dan shehu da ne da dauke To a daula kin san 'yan makonni biyu da suka wuce kusan ce an yi makon hausa ko? Ko mm, ranar hausa ta duniya. Eh, eh. Wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da muka taba a shirin yau da gobe. Mm. A ran juma'a jiya kenan. Mm, eh, wannan ce ta samu ka ce to hirar da muka yi da masanin tarihi Dr. Salisu Bala daga gidan adana tarihi na Arewa House a Kaduna. ta yi matakar mahimmanci domin kowa ya yi maganganu sosai akan mahimmanci da gudunmawar da yaren hausa ya bada ko harshen hausa a cikin duniya eh, da kuma irin tasirin da ke ci gaba da yi don da su wahili yaren su ko in ce harshen su ya wuce hausa a inda ake magana da shi mm. to amma sabon kididdiga sun nuna cewa ai yanzu harshen hausa ya fi kowane harshe yaduwa a cikin kasar afirka kuma an fi magana da shi a mm. wurare fiye da yadda ake yi da da wahila din mm, eh to wannan ce ta sa muka ce bari mu zakulo shi masanin tarihi domin mu ji yaya wannan hirar za ta kasance ko yaya zai mana bayani akan harshen hausa da hausawa a kasashen duniya to inda kuma daga farko muka fara tambayin shi menene mahimmancin harshen hausa yaren hausa wata zan yi cewa yanzu shi ne yare wanda ya fi kowane irin yare bunƙasa a lafiyar afirka kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba daya kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasar ta mm. da ci sa hmm. fiye da yaren swahili wanda da kaga a yankin gabacin afirka hmm. ya fi tasiri kuma ya zarce yaren hausa a bisa tasiri a wancan lokaci da yanzu kuma yaren hausa ya zo ya zarta shi hmm. bisa ƙididdiga da littafi na masana da ya zance yake bayyana da daya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaran hausa ya yi hmm. ta bangaren ilimi hmm. idan na ce ta bangaren ilimi ina magana ne ta bangaren abin da ya shafi gudunmawa da hausawa masana hmm. suka bayar wurin tabbatar da al'adun hausa da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma aka sa shi a rubuce ta bangaren abin da ya shafi a jami. Mm. in kun lura da za ka ga akwai jaridu kamar irin su alfijir wanda suka fito ta bangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren hausa mm. a wancan lokaci. Mm. Wannan da kuma jaridun hausa da suke fitowa ta bangaren wato abin da ya shafi yada dole na addini mm. kamar yadda sa alfizan kamar yadda su amana da aka yi a baya mm. sun yi tasiri kwarai wurin yada yaren hausa mm. da kuma jawo mutane masu bincike akan bangaren abin da ya shafi yaren hausa Da su bincike akan abin da ya shafi addini al'adu tsarin zamantakewa tsarin ci gaban al'umma a ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Idan ka duba babu wurin da misali muna magana akan bangaren ilimi mhm. in ka dubi kasashen turai mhm. babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi bangaren yankin afirka mm-hmm. wato cibiya ko centers for african studies mm-hmm. to a idan ka shiga cibiyar nan za a ga cewa su suka fi tasiri hausawa ne waɗanda malamai waɗanda suka yi rubutu da yaren ajami a cikin da kuma hausa ne mm. to sannan kuma suka yi rubutu rubutu a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi fannin lissafi mm. fannin ilimin taurari mm. fannin ilimin falsafa fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafe shi. Tura wannan kuma suna da ra'ayi suna da da cewa so suke su karanci wannan abu. To shi yasa suke zuwa kasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta rubuta mm. da ajami da kuma hausa da jirgin mu na hausa mm. su kai su gasa shi. har kasar china yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaran yaran hausa kwarai kuwa mm. idan ka je idan ka je saudi arabia za ka je ka samu akwai sharmansir za ka je ka samu mutane suna ta hausa yaran hausa hausa ka gani to da kenan ta bangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa hmm. Hmm. abu na biyu idan ka lura zai za ga cewa kamar yadda na da misali ta bangaren wato tattalin arziki hmm. tattalin arzikin nan mutane ne 'yan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jinsin su ba kabilar su ba. inda eh. idan ka je ƙasar Mali a cikin timbuktu mm. wanda gari ne wanda yake ya yi kauri ya yi suna ya yi suna sosai shekara dari shida mm. yawa manya-manyan malaman nan har jami'ar sankore an kafa wani lokacin masa musa wanda su kowa arziki a duniya mutumin afirka mm. ga daga nan ya taso to to to in ka dubi za ga yaren hausa yana tasiri a wannan cibiya wanda wannan cibiya ma ce kuma da wato gabacin afirka musamman ma kasashen nan na morocco algeria da mm. sauransu suna tasowa suna zuwa wajen suna kasuwanci mm. mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na kano da sauransu suna tafiya mm. suna kasuwanci to sai zaman to kamar idan ka je mai za ga akwai kudin najeriya suna yawo saboda ne saboda hausawa da suka zauna suka yi tasiri a wurin suka koya ma larabawan hausa idan ka je ciniki ma za ga da me ake yi da hausa ake yi shi yasa za a ga yaren hausa ce eh, a lokacin da swahili ya zamanto an yi domesticated ne a afirka ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen afirka sai kasashen da ba za a rasa ba a lokacin shi kuma yaren hausa kuma yake faɗaɗa yake tafiya amerika yake tafiya china ake dasa cibiyoyi don koyar da shi har suna irin na hausa Mm. a yankuna irin na kasashen wato turai yanzu aka za a ka samu a kasar china akwai mutane akwai department guda da ake koyar da yaren hausa a rushe haka akwai wani aboki na. gonar professor nicolai mm. da muka je muka haɗu a ingila shekara ta dubu biyu da sha hudu mm. yaren hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar rasha mm. yanzu haka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating na kan aika mishi da abin da ya shafi nan ma amurka yanzu gashi akwai jami'o'i da suke digirin hausa suke gidan hausa haka ne yanzu gashi akwai profesoshi turawa akwai profesoshi yan chinese akwai profesoshi yan rasha da suke koyar da yaren hausa haka kuma idan ka je cibiyoyin mana wato kamar gabas ta tsakiya mm, wanda cinikayya ya ƙara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabas ta tsakiya da kuma abin da ya shafi kasashen hausa mu a yanzu. Eh to. Eh, Yaran hausa ya bunƙasa sosai yawa to kafin eh, eh, Dr. Salisu zamu dinga yi muna kila daukar waya in mutane sun kira kila suna son su tambaya amma kafin sannan abin da nake son in ji shine banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da hausa ya eh, taka rawar da kasar hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kadan ba mm. sai da yawa za ga cewa al'adunmu na gargajiya idan mm. ana magana za a magana akan abin da ya shafi abincinmu mm-hmm. irin suturanmu mm. irin kayan kiɗe-kiɗe tasirinsu ga sauran kabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya. Misali za a ga idan basira ya shigo kasar Hausa so yake so yake ga ya sai riga irin ta malam bahaushe ya sa kaga ya kawo mana kuɗi idan ka zo nan za ka so suke su ga an sai zani irin na wanda eh, mutanen kasar matan kasar hausa ke suke dauka suna suna sawa a je a kai faɗin ka musu su tafi su kai matan su tsaraba a kasashen mm. ƙetare idan ka dubi kanangu da irin su goge da sauransu duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen turai za ka je ka sami irin waɗannan kayayyakin a cikin museum su suna killace su tana kuma yin bayani a kai mm. ne wani ilimi da wani zai samo daga nan kasar hausa irin kayayyakin aladun gargajiya mm. ya je dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci mm. to da yawa za ka ga da rawaninmu da irin rigar taki da irin riga irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta karka ta da ake zuwa da ita yaji duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan ƙasashe kuma abin da ke faruwa shine a wuraren da ake koyar da harshen hausa waɗannan kasashe za ga sun tafi sun je sun suna kai ɗalibai suna nuna musu mm. suna kuma karantar da su irin abubuwan da mm. malam bahaushe yake a al'adance a kasar mm-hmm. shi To dakta kada mu katse ka. Ga daula na magana. Kada mu katse ka saboda karancin lokaci akwai tambayar da nake son in maka. Na ce a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa. kila kiyasi ka kididdigar sai dai a kwatanta kididdigar mm. sai dai a kwatanta ne suna da yawa ba dan kadan ba saboda kamar yadda nan lissafa kusan da za a yi cewa najeriya ita ce kasa da ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya su kuma idan ka duba mafi yawan jama'ar da ke arewacin najeriya hausa suke yi wani mm. kabilun ma sun zo kai shiga shiga ciki sun masaji. idan ba sun ce kabila eh. kaza bane ba za ka iya ganewa ba eh. to kuma bature in ya zo maka ka san ba dan kasa bane amma za ka je na hausa haka mm. eh. yaren hausa ya kaɗe ya karare ko ina mm. a duniya ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma kokarin koyar da shi da kuma kokarin yin rubutu da irin za ka yanda ke muke magana din nan in mm. magana da kudin nan mm. a wani bature da ya taho daga japan mm. profesa ne ya ga ya yi ritaya ya yi aiki america ya yi ritaya wata university a japan yanzu haka ya zo nan arewa house yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridun mu na kasar hausa wanda aka rubuta su da hausa yana kuma aiki a kai yana lura ne da abubuwan da suka shafi al'adu bangaren abin da ya shafi zamantakewa al'ada mm. abubuwan da suka shafi a al'adance malamai da kuma abin da ya shafi addini da masarauta a daular lokaci ba zai bar mu ga mu hiran nan ba wannan makon gaskiya sai ta kai mako mai zuwa saboda tana da tsawo na raba ta biyu ne saboda kin san lokacin ana son a dan shakata yawa a kin mm. gane saboda haka abi mu ma bashin ta mako mai zuwa za mu karasa tattaunawar gaba ɗaya sai a jiya muka karkare da shi a maganin harshen Hausa to jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin na abari ya huce mai kayatarwa da labaran ban dariya da gaishe-gaishe a madadin Usman Ahmad Kabara da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya. Mun barku da wannan. majalisa an ka ce sun zaɓe ga yan sarkin zazzau sun ka ce muka mun ɗauki batun Allah. Na cikin kalan lariya ba ya wa sarki ya ya murna ga ah, ah. Muhammadu ya ka zaɓe shawara ta majalisa da an ka ce zaɓe ga yan sarkin zazzau sun ka ce mun ɗauki batun abubakar ahmadu bello mayan ko ni da kai gama da maso madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya ga yanzu shi a sarki ko da shi na ɗan sarki hausa kano ko kaduna sa da da barna da bauchi ba da san ce hayya bai batun raba garke ya ta yale na makaro ko ba da za haka na nagedin murna muhammadu shi ya sai bana ga yanzu shi an sariki ko da yana dan sariki hausa kano ko kaduna sa da da barna à Afrique, dites-le à un ami.